الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ce gaba da karatunmu na fikihu a wannan littafi mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atil azhariyya talib abul hasan ali al-maliki al shadili rahimahullahu ta'ala littafin fikihu wanda aka gina shi fi mazhabil imami malik bin anas rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga fasalin da mala yake cewa tajibu izalatun najasa an saubil musalli wa badanihi wa makani wajibi ne gusar da najasa gabarin tufafin mai sallah da jikinsa da bikiran da yake sallah saboda haka nan malaya ambata mana abubuwa guda uku abu na farko mutum ya gusar da najasa gabarin tufafin da zai yi sallah da su sannan na biyu mutum ya gusar da najasa gabarin ainihin gangan jikinsa sannan na uku mutum ya gusar da najasa ga barin inda zai yi sallah waɗannan wurare guda uku gusar da najasansu wajibi ne wa huwa ma a shi ne shine abinda gaɓoɓinsa suke kafa wato idan gaɓansa ba ta kafa da sauki kamar yaya kenan musamman idan wuri ne tun ba yadda za a yace kasa sa tufa kamar babbar riga tun akwai najasa a nan ai ba ya taba jikinka tana ce za ka yi sallah da wannan mubari riga ba zai yi ba amma in wurin ya kasance tsakiya akwai najasa inda ka tsaya babu najasa inda za ka kafa goshi babu najasa inda ya kasa ce to da sauki sai dai idan shimfiɗi ne wasu malamai suna ganin ko da shimfiɗin can gefe akwai najasa nan gefe babu najasa to kana iya sallah a gefen da babu najasa ina fata an gane to bale kuma a ce jikin mutum wanda yake jiki za man gangan jikinsa ne to duk inda najasa ta taba sai an gusar idza kana zakira laha amma da sharadin idan ya tuna da najasan domin mutumin da bai tuna da najasan ba ko bai san da ita ba wannan babu laifi qadiran ala izalatiha ya kasance yana da iko ya bisa bisa gusar da wannan najasa idan bai da iko to yana iya yin sallah haka wannan shi yasa zaka ga wani lokaci mutumin da bai da lafiya ba iya tabuka komai akwai najasa ta ko ina a kimfidinsa da tufafinsa da jikinsa amma haka zai yi sallah kuma sallah ta yi saboda ba zai iya gusarwa ba ko masu gusar masa sun yi sun gaji shikenan tunda za ga wanda yake sallah ma da jakan fitsari a jikinsa wani da jakan kaki a jikinsa to ya iya sai ya ce duk lokacin da za a yi sallah sai ya je ya tuttu a bayan gida to idan ya kasance inda bai saba da wurin bane fa wannan ba wanda ya dora masa wannan saboda ya fi karfin sa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa wa rai abin da ya fi karfin saboda haka shi yasa ƙa'idan gusar da najasa ga barin tufafi ko wurin sallah ko jiki shine kasance mutum ya sani kuma yana da iko tun bai sani ba bai da laifi mun bai da iko bai da laifi bilma'il mutlaqi za a gusar ne da ruwa wanda yake sakekke shine wanda ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku bai canza ba kamar yadda muka ambata a can baya falau azalaha bi gairihi da ce zai gusar da najasan da wani ruwa mai tsarki shine alma'il mutlaq wa salla kuma yaje salla haka to lam tasih as-salatu salla bata inganta ba saboda haka kai amfani da ruwan da ba mai tsarki ba domin ka gusar da najasa gabarin jikinka ko tufafinka ko inda ka yi sallah to wannan tsarki bai samu ba saboda haka in kai sallah baka da sallah wa idza 'ala al musalli idan ya fado akan mai sallah fa wa huwa fi salati yana cikin sallah mai ya fado akan sa najasatun sai ga shi a wurin najasatun najasa sai ta fado akan sa yana cikin sallah kawai sai ya ji pat yana tabawa kawai sai ya kafa shi kashin wani kato ne eh to tsala salatu sallan ka ta baki ya sallah ta baki amma idan kakin tsuntsuwa ce to wannan da sauki domin saboda ba zai sa yanke sallah gaba ɗaya ba musamman tsuntsuwan da ake cin namanta hmm. amma da ya taba kawai kakin wani kato ne ko wani yaro kawai yayi kaki yana wasa da kaki kai kuma kana sallah a gefe sai abin ya shafe ka to sallah ta baci wa kaza idza zakara wa huwa fi salati haka idan ya tuna da najasa a cikin tufafinsa ko jikinsa ko inda yake sallah da ya manta amma kuma yanzu yana cikin sallan sai ya tuna annabi saubihi cewa a jikin tufansa au badanihi ko jikinsa au makanihi ko bigiransa najasatun akwai najasa to wa idza kana al makanu najisan to sallansa ta baci Eh, shi ne jawabi ya hala da na ne wa kaza idza zakara wa huwa fi salati annabi tawbihi aw badanihi aw makanihi najasa batala salatu sallar ta baci amma ka ga da bai tuna ba har sai da idan da sallah to ta sha eh ya tsallake wasu malamai kuma suka ce sai duba in akwai lokaci to sallah ta baki in babu lokaci shikenan na wa idza kana al makanu najisan idan waje ya kasance yana da najasa waje ala alaihi satiran tahiran sai ya sanya sutura mai tsarki kasifan mai kauri bi musallasatin da sa salsal wato sa mai uku ai sakinan abu mai kauri to jazati salatu alaihi mutlaqa ya halatta ya salla akai saboda haka idan waje yana da najasa ka samu shimfidi ka dora akai shimfidin da wannan najasa ba za ta yi na so ta bullo a sama ba wannan shimfidi ya riga ya danne wannan najasa ya mamaye ta to kana iya sallah a bisa wannan shimfidi babu matsala ta'ani lil marid ce ina nufin ga mara lafiya wa sahihi da ma mai lafiya ala ma rajahahu ibnu yunus a bisa abinda ibnu yunus ya rinjayar sun wasu malamai suna ganin idan akwai najasa a wuri aka yi shimfiɗi mai kauri to wanda baya da lafiya shi ya kamata ya yi sallah a kai da wanda baya da lafiya yana da lalura shi ya za ga wani lokaci gadon marar lafiya idan ba za a iya tsaftacewa ba to sai a yi masa shimfiɗi mai kauri shi ke don haka masa shimfiɗi mai kauri sai ya zauna sai ya sallauta haka eh, amma mala yana cewa har da ma mai lafiya yana iya shimfide a bisa najasa kuma ya salla kan shimfide matukan babu na a ciki sai faslun ga wani fasali na musamman yau fa an yi yasiri dami mutulaka wato an yi rangwame ga ainihin jini wanda yake dan kadan ya ce mutlakan sake menene yake nufi da ainihin kalmar mutlakan sawa'un yace a'a ni ina nufin sawa'un kana dama haidin aw nifasin aw maitatin jinin haila ne ko jinin biki ne ko jinin mushe ne inda dan kadan ne to an yi rangwame kana iya sallah da wannan tufafi ko kuma nun ya taba jikinka babu matsala ra'ahu fi salati wanda ya gani a cikin sallah yana cikin sallah sai ya gani to ba zai yanke sallan ba aw karijaha ko kuma bayan ya yi dadda sallar sai ya gani min jasadihi a cikin jikinsa a yi gairihi ko wani sakaman tufansa to wannan an yi rangwame saboda haka ba zai fata masa sallah ba to sai dai kuma malamai sun yi maganganu da yawa har da jinin haila da jinin biki eh jinin haihuwa ba kenan sannan da jinin mushe Eh, akwai maganganu akwai maganganu da yawa saboda waɗansu na goyon bayan wannan fahimta waɗansu kuma ba su a goyon baya wa yasiril qaihi haka ma an yi rangwame dangane da diwa dan kalan wasadidi da surkami kuma idan akwai a jikin mutum inda dan kalan ne to akwai rangwame yana iya sallar babu matsala wale ya firu ɗan kaɗan fa da muke magana ma duna dirhami abinda bai kai dirhami ba shi ne kaman kwabo kwabon da walmuradu bi dirhami albagali abinda ake nufi da dirhami shine na alfadari ai a da'iratu lati takunu bi batin istira'i albagal wato da'iran nan wanda ta kasance a cikin zira'in alfadari saboda haka duk wanda ya san alfadari to zai ga ta zira'insa akwai wani abu kamar shatin kwabo kamar tabo to gwargwadon wannan shatin idan baka san alfadari ba sai ka je ka nemi ka ga alfadarin don ka ga abin keke da keke don ka gani wannan kenan wa ana asari dummali an yi rangwame dangane da gurbi na maroro idza lam yunka ay lam yu'sar idan ba a matse ba wato idan ba a tatse ba saboda haka idan mutum yana da ciwon maruru wanda ya cika da ainihin iwa sai ba a matsa yake fito yana iya sallansa da wannan marurunsa nan ma an yi rangwamin eh. in ya matsa yake kuma to dole sai ya gutar da shi gaba daya na wa an damil baragiyar haka ma jinin kudin cizo a wannan sai kazami shi ne wanda yake yana abin nan kullum baya tsaftace kayansa yadda ya kamata ko da yake waɗansu ce kudin cizo halitta ce halitta halitta ce tana bin mutum ne ko eh, sai ga wani yana tsafta yana komai amma ana goge kayan duk da haka kudin cizo zai zauna eh na wato jirin ne kawai zai rinka jawo su So ga wani bayani aya ko hadisi gaya eh, kamar da yadda ake fada su haka Allah ta baraka wa ta'ala a jininsu amma yana gani idan suna yawan guga ana yawan goge musu kaya hadda zanin gado wani lokacin abin ya ɓaci ma har katifa ma a goge eh, ko a turara to ai ganin zai rage waye wannan kudi cigo eh okay ana haka ne to saboda haka yanzu ma idan an samu daidai an yi rangwame dangane da jinin kudin tigo, shine kamar shatin kwaro shatin kobo ba kobon da ba shatin kobo na daki ba eh, eh. dun ba mamaki wani zai fahimci shatin kobo na daki ya ce a ah, ya za a yi kuma mutum ya ya bar jini a jikinsa kamar shatin kobo na daki ina kafin shatin kobo na daki shatin kobo na daki shine dakin da yake kamar rumbu shi yake kiransa shatin kobo mafiya yawan dakunan da muka zauna a cikin muka tafi irin wannan jiki amma ga mutum ya take a daki wanda yake su koya mai dungu hudu to rabo ne da eh, ya rabo ne da ne ake irin waɗannan tsakuna amma yanzu ko da a ƙauyuka ma ba cika yin haka ba sai aka koma rumbu ne ake masa haka to yadda ka ga rumbu na ƙauye to haka da ake ɗakuna 'yan daidai wanda za a yi kuma akwai ciki da falo abin da yake bambanta ciki da falo shine gili amma cikin ya fi falon yawa to ba wannan ake muke magana ba kwabo irin na da ba kwabo irin na yanzu ba hmm. kana girgiza kai kasan kwabon da kamar ya yake ya kai shatin kamar faranti ko to kamar shatin menene to yana nan nan yaya haka ne abin ne faladin haka ne kwabon da kamar shatin saman hulan nan ne wannan farin nan kwabon da bai wuce fadin farce ba farce biyu eh an yi bai biyu ba ina jin ko kai ma baka zani ba kenan o kala biyu ne akwai mai huji to kala biyu ne kwabon dajin eh kwabo fa muke magana ko ba fifi ba ba kuma silai ba aina na na kwanan nan ne shine dan gangani amma na da bai kai haka abun nan ba sannan na can baya kuma shine mai huji a ah, mai huji kan ai wannan 1960 wani abu ne lokacin baka zo duniya ba eh? eh haka ne yana nan dai duk wanda ya sani ya sani ya sa aka buga misali da albadari amma duk wanda ya san kwabon da ba mai kuji ba ko da yake akwai mai kuji kwacin irin wannan kwabo din eh bambancin su kuji ne amma kudaden daban-daban ne to saboda haka mala ya ce inda har wato jini ya kai kamar shatin wannan inda bai wuce haka ba to akwai rangwame a ciki dumana ko da yana cikin tufanka kana iya yin sallah haka ko yana cikin jikinka kana iya yin sallah haka ko yana jikin kimfidin da za ka yi sallah to babu matsala kana iya yin sallah haka ina fata an gani na watinil madar haka ma taɓo na ruwan sama wa in til aziratu fihi ko da kuwa akwai wato najasa a ciki to haka ma maganar da muke maganar kwata shi ma haka ne don mala yana maganar cewa mafiya yawan kwatan yanzu akwai najasa a ciki saboda mutane suna ganganci zai ga ba za su tona ba za su iya tona so kawai ba mai kyau to kawai idan haka zuwa ka yi yara suka yi ba haya kai wani lokaci ma katti ne za su yi ba haya kawai sai a koro zuwa sai dai kuma cuta ce ana cutar da mutane duk wanda ya san haka yake to in ya je lahira sai Allah ya tambaye shi duk wanda yake yin haka za aka ce zaman binni da tsari ba za ka iya baka koma kauyen ku kwarai da gaske saboda yanka koma kauyen ku za ka samu abubuwan da ake very simple sai ka zauna a haka amma ka zo dole sai ka zauna a gari kuma ba za ka iya tone saka wai ba sannan da kai da matanka da 'ya'yanka duk in kun yi kaki sai a kwararra ruwa ya fito waje kuma kwatan nan tana mutane suna bi ta wajen kowa yakan zo ya wuce wani ya zo da kuskure ma sai ya fada a ciki ko wani abin sai ya fada a ciki to amma kuma kaga wannan maganin masu shan kwata nan su kuma a ke kwatan da suke sha kafin suke sha Allah ya sauwake to shi yasa aka ce akwai rangwame ga ainihin kwata ko taɓon da ya taɓa jikinka ko ya taɓa tufafinka ko ya taɓa inda za ka yi sallah matukan ma bai wuce dirhami ba al-yasir to akwai rangwame a kansa amma ya wuce haka dole kawar da shi ta an wanki illa an takuna tu galibatan sai dai idan najasan ta kasance a fili take idan najasa ta kasance ga ta fili kiri-kiri ana gani sai ka zo wucewa sai wani abu yadda ki kwatar sai ya tsattu a jikinka ga najasan ana gani kiri-kiri ko kuma najasa na kaki wannan najasa din kaki sai ya mannu da jikinka ga ki ana gani kiri-kiri to wannan fa babu sassauki ka kusur da ki eh aw yakuna laha aynun qa'ima ko kuma ya kasance gashin nan ana ganin ta kiri-kiri ko tana da yawa ko ana gani kiri-kiri to wannan sai a gusar to karshen wannan babi kenan sai faslun sai ainihin fasali na musamman fara'idul wudu'i farilan alola amma wannan bangare zai ambata mana farilan alola da sunnonin alola da musahabban alola da kuma karin bayani fara'idul wudu'i sab'a farilan alola guda bakwai ne to shi ma mai wannan littafi ya tabbatar da abinda na baya suka fada amma waɗansu sun ce takwas ne waɗansu kuma sun ce goma ne ma ko sun ce biyar ne to ya danganta da irin littafin da ka samu da kuma irin dalilan da suka kawo al'ula falilla ta farko an niyya ta kulla niyya wa hiya bil qalbi shine mutun ya kudurta a cikin zuciyarsa fa yanwi bi qalbihi sai niyya a zuciyarsa inda gasli wajhihi yayin wanke fiskansa fardal wudu'i ainihin farillan alula aurafa alhadasi ko daukewan kari aw istibahata ma kana alhadathu mani amin ko kuma yana neman halatta abinda kari ya hana ki aiwatarwa ita ce sallah saboda kan ya alola ya gufar da wannan to kareren kenan to anan mala ya mana bayani ya ce ana kulla niyya ne a wajen wanke fiska a kenan idan mutum ya zo ya zauna da wanke hannu da kurkuran baki da shekaruwa hante da fatewa duk babu niyya kenan eh sun da ya ce yayin da za a wanke fiska ne sai a yi niyyan farilan alola to sun noni ba a musu niyya ne in ka zo kuma wajen habai nan ma sai ka yi niyya to ya zancen yake shine malamai suka ja layi nan suka ce lokacin da ake ta niyya ana yin niyya ne tun farko ba sai an ji wanke fiska ku domin duk mutumin da ya bar niyya sai da ya je wanke fuska to duk abin da ya baya sun rushe ba ku to kun ga yadda ake tarin bayani akan abubuwa kenan saboda mala ya faɗi wannan kuma ya jaddada amma an kaje ka samu wani littafi kuma sai ga yake a kulla niyya farkon alwala to ana iya samun wannan wahabi mutum sai ya faɗi maganganu guda biyu kuma daban-daban ne ya manta da wancan ko bai tuna wancan din ba to shi yasa ake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم in malami ya kuskure akan nema masa gafarar amma ban da musamman yan facebook da masu kaiwa labarai kowa abin da yake so shine malami ya kuskure shi kenan sai ya je ya ta yayatawa Ya za da dama mutane za su wayi gari yan jahannama eh da malaman da suke karantar da ku da waɗanda ba sa karantar da ku suna muku ciwatuwa da waɗanda ma suka yi kun abin su su ba sa wannan ma ba sa wannan duka gaba ɗaya haɗawa ke ya za wani lokacin malami ya zo ya jira kan mutane sai kai shi zuka ce kai ta tattakan su shi ma zai rama ne suka ce ya ta caccakar duk da kasancewa ba daidai ba ne kuma abinda mutane suke yi ba daidai ba ne kai kuma ka zo karfu a kansu ka bar misali a ce yanzu kamar muna karatun nan mu bar darasi mu kama wata hidima nan ma ba daidai ba ne sun kirme ne mutane ba bari za su yi ba to tun da su suna kan kuskure sai kai ta musu nasiha amma dai ina goyon bayan wani lokaci a ɗan numfasa eh, a ɗan sulhu waje tukuna sannan sai a wuce nun eh? kowa ya gane cewa eh an san ba na yi to malamai in suka yi kuskure sai a ce Allah ya gafarta musu wannan ne Allah ya sa mu dace wannan kenan asaniya farilla ta biyu gaslu jami'il wanke wani dukkan fiska wa hadduhu iyakan fasulan wajen tsawo min manabiti sha'ari ar-ra'si al-mutadi matsiran gashi wato al-mutadi wanda aka saba ila akhir zakani zuwa karshen haba matsiran gashi wanda aka saba bai kaman na wannan ko kuma kaman nawa mafarin fiska kenan kowa ya gani eh, daidai nan ya sa ba ci gaba ba ne idan ka je mai aski ringa kwace maka nan ga lokacin da muke yara ana mana haka amma matsala ce wai ana gyara ana rika fadada maka goshi kamata ya tsaya a inda Allah ya tsaya amma in haka maka aski ya rike maka gaki a bar maka haka in kuwa ana ɗan sussuɗe maka ta wata rana zai ya dawo nan ya dawo tsakiyan kanka kana zai dawo nan ko ba zai dawo ba ka tafi kenan to wannan ya gwada duk mutumin da yake nan ɗinsa babu gagi ya zo nan tsakiyar rabin kai in ya tashi wanke fiska to tun daga nan zai ɗauko kenan hannun eh haka ne eh zai ɗauko da kan yaka Eh, almota shine yadda aka fafa ko kana da gaki ko baka da gaki daidai nan shine za ka ɗauko ka zuwa haɓa to nan ne ƙarshen haɓa ko nan ne ƙarshen haɓa nan ma akwai safanin malami don in ka zaya a nan to hadda nan wannan ƙashin nan da ya raba ko ya raba shine ƙarshen fiska wasu kuma suna ganin har da abin da yake rataye da shi kaga kenan za a kare a ina ne anan wato har da fatan kasa ke ga wajen ainihin tsawo kenan wajen faɗi ba wa ardan wajen faɗi ma bainal uzunaini tsakanin kunne da kunne saboda haka daidai wannan ɗan kullitin da yake cikin kunne zuwa ɗaya kullitin Shi ne faɗin fiska wajibi ne ka wanke wannan wuri sai dai kuma waya tafakkadu zai yi taka tsantsan zai bincika ne waya tafakkadu zai lura fi gaslihi yayin da yake wanke fiska a tsarira jabhatihi tattare tattaren goshinsa wahiyar Shi ne nan nade nan nade allati takunu filjab jabha wanda yake goshi wani yana da tattaren wani ko bai da shi yanzu ka haka mannawa ni na da shi tun da ba da auki amma in na koshi na ce zan yi haka ba zai hadu ba kuma ka jaraba wanda ya koshi zai iya yi bismillah ya murana da ka gani ba zai hadu ba sai dai gidansa ya daga saboda ya koshi da yawa eh amma an ka samu irin daidai ne haka za ka iya tattara nan to in ka zo wanke fiska sai ka tattara nan saboda in ka tattara ka wanke ruwa ba zai shiga tsakanin nan ba shi yasa aka ce mutum yana da tattare tattaren goshi tun wani zaka ga tattaren yana da yawa haka Allah ya yi masa halitta to ya lura wannan attakami shine da jafafi na tsanatsen goshi a lura da wannan wa zahirar shafatai ne da ainihin fatan baki ta waje idan mutum ya rufe bakinsa yaya ne rufe baki normal rufe baki ba haka ba ne saboda ina yi haka kan nan ma ba zai bayyana ba yaya ne rufe baki Shi ne kamar yadda na yi in ka rufe ko dole wannan tsagun nan ya bayyana kamar an fere shi to wannan fereren wajen ne ma laifin yake ka lura da shi yayin da ka wanke fuska don yana cikin fuskanka yana cikin fiska sai dai Allah ya baka haƙori yadda in ka rufe bakin ba zai rufu ba wannan kuma ana samu eh amma ba haƙori take da shi ba in ka rufe wannan fereren akwai na waje to in ka zo wanke fiska ka lura da shi in ba haka ba kuwa ka ban lam'a a lola ba ta yi ba wa ba alman kirai ne man kirai ne ce a wani waje kuma mankarai ne eh da abin da ke tsakanin hancin nan guda biyu ina kenan wannan gilin wannan ginin eh wannan maraban in ka zo wanke fiskanka to ka lura shi yasa waɗansu idan suka kawo shi ƙasa to sukan sake hawa da shi sama saboda in kai ta bi da shi haka to ka tabbatar nan din nabo ba zai samu ruwa ba wannan ginin nan da ya raba tsakanin wannan ramin hanci da wannan ramin hanci ba zai samu ruwa ba to shine ma da a kula kun ga wannan littafi yana da muhimmanci a yi. domin ya ambaci abubuwan da ba a tsammani zai ambata wajen wanke fiska wa yajibu har ila ya kuma wajibi ne taklilu sha'arin lihiya alkafifa a tsatsefe gashin gemu wanda bai da yawa wani gashin gemu ne bai da yawa ta zaharul basharatu ta hataha eh, ko ta hatahu wanda fatan jikin mutum yana bayyana a karkashi kamar nawa nawa bai da yawa amma za ka samu wani yana da gashin gemu duk leka wanda za ka yi ba za ka ga kasan ba amma yanzu kai kana ganin kasan nawa ko? Eh, amma ga naka nan bai da yawa amma kuma kamar ba na ganin kasa to kamar na hauki ne mala yake cewa wajibi ne a tsatsefe sai ruwa ya shiga ƙasa amma kamar naka in ka bi da ruwa shi kenan sai dai da aka samu a hadisi maza Allah ya kan sa ruwa ne gaba ɗaya da mai yawa da maras yawa yasa malamai suka ce haka za a bi da ruwa ba lalle sai na ɗibi ruwan na tsoma na tsoma ba lalle ba eh idan har ƙasan zai taɓa to in kana da gemu da yawa sai ka tsoma sai dai kuma akwai nassin da malamai suka ce tun da ake manzo Allah haka yake yi ya ce haka za a mara ne rabbi haka ubangiji ne mun umarni to fa sai ka jika shi sosai to kaga in kana da gemu da yawa ko sai ka jika shi sai ka dauki dabara za ga wani bai da gemu da yawa ma ba a ganin kasan kamar naka za ga gemun gashin nan da yawa amma kuma ana ganin kasan ko dan dama dama ne ana ganin kasan kamar nawa sannan za a ganki da yawa ba a ganin ƙasan kamar na malam za ka iya samun gemu da yawa ana ganin ƙasan kamar nawa kenan za a ganki wara-wara gemu ne da yawa musamman mutanen ƙasashen kamar afghanistan da pakistan ɗin nan da indiya musamman ma indiyawa su gemu su za a gaki na da tsawo amma sai kamar ka gidaya kamar ka gidaya ga gida tsawo koma da ɗan yawa amma kamar ka gida ya to saboda haka yi mu ana wankewa na mala ya ce wa Kalilu ta sha'arin lihiya alkafifa wajibi ne a tsatsefe gemu wanda bai da yawa wa gasulu ma tsala min lihiya ta kafifa da ainihin wanke abin da ya tsawo na ainihin gemu mai kauri a salisa farillan alola ta uku gasulu ladain wanke hannaye ma'almir kafayin tare da gwiwoyin hannu guda biyu wa ya jibu taklilu a sabi hima wajibi ne ya tsatsefe yatsu na hannaye wannan kan tsefe su ake yi sun zai wahala a ce ka suna manne ba a ganin tsakanin yatsa da yatsa sai dai kana da cuta saboda haka inda ba cuta mutum yake da ita ba dole ya tsatsefe wa ya jibu wannan kenan arabiya sai farilla ta hudu daga cikin farillan alola masu jami'in ra'asi shafan dukkan kai ga masabar malikiya dole a shafi dukkan kai da waɗansu masabobi wani bangare na kai an shafa ya yi saboda haka da zan zo in yi alola a wata masaba ba na so in cire kulata sai na shafi nan shi kenan ya yi saboda Allah Ta ya ce wamsahu bi ru'usikum wannan bi sunan ne kawo wannan fahimta amma imam malik ya ce bi din nan bi jami'i saboda haka ga masabar malikiya inda za ka yi kyafan kai sai ka cire abinda da yake kanka sai ka kyafa gaba daya su kuma waɗancan suka ce kawai ka shafi gefe kaga na karasa sauran a hula kenan don hakan nan na karasa a hula kenan ba sai na yi haka ba in na yi haka na karasa a hula don akwai masu fahimtar cewa in ba baka cire hulan nan ba ka yi haka to in ka zo sallah kuma da za ka yi sallah sai ka ajiye to alwala ta warware don ka ajiye shafa ha? Allah ya ta malam idan mutum ya yi shafa a safa in ya zo sallah zai cire ayin ka cire ka ajiye shafan sai ka koma ka je ka wanke kafa eh tun da ka shafa sai ka yi sallah da shafan haka ina fata an gane wannan kenan wa walahu min mabda'il wajhi farko inda za a shafa mafarin ainihin fiska wanda aka saba shine wanda na buga misali wato inda gaki ya saba fitowa a keke na wannan ya gwada idan gakin ka a tsakiyar kai yake to sai ka turo gaba daga goshi karshen goshi za ka fara shafa wa akiruhu muntaha aljumjuma sannan ƙarshensa shi ne ƙarshen keya to ina ne ƙarshen keya don mutane sun kasu kashi biyu wani za a ga gashinsa ya zaya hannu ina jin masu aski kuma haka suke sai su fere nan ko sai su fere wa musulman in ka riga ka saba da wannan ran da duk ka je in ka kwana biyu ran da duk gashi ya yi maka yawa in ba a fere maka nan ba shine zai yi hurhura tsakiya baki kirin sannan gefe hurhura inda ake askewa kullum ya sa kankare wannan wani lokaci ya kan ja illa wani yana son sai ya koma tas aikin da Allah ya maka gashi babu maganan tas ka dauki jidaji ba ma ina ne karken gashin an ce karshen keya to ina ne karshen keya mahaɗa inda kai da wuya suka hadu wannan ya gwada ake idan gaki ya sauka to ba sai ka bi haccan ba eh in ka samu ƙarshen ƙeyan za ga daidai wajen ramin nan kaɗan taba za ka ji akwai ƙarshen ƙeya ƙwaƙwalwa shi ne ƙeya sauran kuma wuya ne to ko da gaki ya sauka dun wani za ka samu gakin ya sauka har gadon bayanka to idan gaki ake bi ka ga har gadon bayan sai ka yi shafan kai to ba gashi ake bi ba ya sa mala ya ambaci wannan mm. wa man tawadda to idan mutum ya yi alwala sun makallama a zafirahu sannan sai ya yanke faracensa wato faratunsa farce a wahala kara ko ya aske gakin kansa fainahu la yu'idu gasala maudi takalimi wala masaraku alwala tana nan ba zai sake wanke wajen da ya yanke farce ba ba kuma zai sake shafan kai ba saboda mai saboda an san akwai wannan sun da an ce kana da farce an baka dama ka aske ka yanke sannan kuma kana da gaki a kai an baka dama ka aske wannan musulunci ya yi da wannan saboda ka yin kai alola ka shafi kanka sai kuma sai kai aski kafin ka je ka yi sallah to alolanka tana kaga wannan da bambancin ka shafi hulanka sai ka je ka cire hulan ka biya ka ba akwai bambanci don kar ku hana wannan kenan to gemu fa za gemu ba ce ka haske ba da ka yi alola kafin ka karasa masallaci liman bai zo ba sai ka ga wanzami sai ka tebarin aske gemun nan sai ka aske daman kai mai aske gemu ne sai ka taki kasa aka taki da gemunka haɓar kai koma kamar na matarka eh. to malamai suka ce alola ta warware ka sake alola shi ne zance mafi ingaci to ga abin da mala ya ce waktulifa iza halaka lihiyatahu an yi saɓani idan ya aske gemunsa ba da alwudu'i bayan alola faƙila yu'idu gasala maudi'iha aka ce sake maimaita wanke ainihin wannan wuri din kaga zai sake alola nan. don saboda in yaje ya salla aka ya ballama wakila la yu'id wadan suka ce an dai samu kukkure shi ma hukuncin sa kaman gakin kai ne ba sai ya sake mamaitawa ba alkamisa farilla ta biyar gasalul rijlaini wato wanke kafafuwa guda biyu ma alkabaini tare da idon kafa wa huma al'azamanin na te'ani su ne ƙasusuwa guda biyu bayyanannu su ne anna bayyanannu fi tarafai saƙai ne a gefen makengemu wato inda suke gwada iyaka tsakanin mai tsakanin makengema ko singililin mutum da ainihin kafansa saboda haka yanzu aka wanke sai ka zo idon kafa kowa ya san idon kafa eh, waɗannan ƙulaye guda biyun gefe da gefe to sai ka zo kansu wani ba ana son A nan ya sa tahalilu haka ne ana ku takalilu ne ko tahalilu eh takhlil akwai ligo shadin akwai a sabi ihima wato mutahabbi ne ya tsetsefe yatsunsu amma wani nasi ya gwada cewa farilla ne yatsun kafa ma farilla ne sai dai mutum yana da lalura A sadisa farilla ta shida addalku cucuɗawa wa huwa imrarul yadi shine mutum ya zartar da hannunsa alal udwi a bisa gabansa ma alma'i tare da ruwa wala yutaratu muqaranatuhu ko muqaranatuhu sabbi haka ya rubuta nan amma na yace wala yutaratu muqaranatuhu lisabbi ba shartanta wato mu tsaki da me da zubawa ba kamar yanzu ruwan pompo zai idan mutum ya bude famfo yana alola yana yi yana wawwankewa yana yi yana wawwankewa ko ba ka bane to ɗaya yake da wanda zaka rinka diba in ka zuba sai ka wanke in ka zuba sai ka wanke ko in ka wanke sai ka zuba wato sai ya tafi kamar da dustin duk ɗaya ne a sabiya farilla ta bakwai almuwala tu jerantawa wa huwa an yaf'al alwudu'a shine ya aikata alolan kullahu fi fawrin wahid ya aikata alolan gaba ɗaya a lokaci guda min gairi tafriqin mutafahihin ba tare da rarrabewa mai muni ba ma'a zikri wal amma tare da tunawa da ainihin iko to tun da ya kawo waɗannan ka'idodi guda biyu wannan ya gwada mutum yana alola shike nan sai wani ya ɗauke shi da taɗi sai ya manta alola yake kawai sai ya kama taɗi yana ta taɗi bayan minti biyar sai ce af ashe alola nake yi to ya ci gaba da alolansa taɗi bayan minti biyar gabobinsa sun bushe ko ba su bushe ba sun bushe saboda yana da cutan mantuwa yana da cutan mantuwa alƙudura shi ne iko wani ya zo yana alola shi yin je alolansa ya kan yi minti goma yana alola saboda bai da lafiya saboda haka in zai dauki ruwa ya kai fiskansa sai ya yi kamar minti biyu sai ya ɗiba sai ya ta ɗagawa a hankali ya ta ɗagawa a hankali misali ko kafin ya yi kafan kai ya tsunduma hannunsa kafin ya je kai yana iya yin alolan amma ya kanci minti goma ko sha biyar yana alola alhali alola idan mutum zai yi normal alola minti nawa ke alola Eh, za mu ji mai alwala fataka minti nawa ake alwala minti biyu minti biyu ya yi mutum ya yi alwala to amma wani minti goma yake yi alwala saboda lalura alwalanta ta yi to ina ga mutumin da yana cikin alwala ya wanke hannu ya kurkure baki ya keka ya face ya lebo ruwa ya wanke fiska na ɗaya ko na biyu sai aka bugo waya sai ya ɗauka wanda ya bugo masa wayan sai ya miki goma yana magana da ya je wayan sai ya wanke na uku sai ya ci gaba da alwalarsa ya yi tafarikin mutafahikin wayan nan ba dole ba ne ko gwamna ne lolan gaban gwamna take ko gwamna ne yake bugo maka waya tun da akwai wayanda kana lekawa za ka gane cewa wannan zai jaka balle ma irin samari yadda suke rike waya da abin nan ko san mu muna da wani irin kawaici yadda muke kai ka kuɗaɗe a waya abin da mamaki abin da mamaki wallahi za ka je kasashen da suke da walwala suke da tattalin arziki mai karfi kafin mutum ka ga ya buga waya ko yana bugawa abin da zai yi magana kai shi kenan zai yi ya gama amma yanzu ina ɗaukan waya ina kwana ina gajiya yaya tendo yaya umma yaya wane da jiki a kwanakin baya na ji an yi kaza sai ya yi minti goma sannan sai ya faɗi ainihin sakonsa irin wannan masu kwashe kudi sai su kwashe sai kat kai baka faɗi damuwan ka baka zai kana doguwar gaisuwa wallahi in ka je kasashen duniya da yawa ba su haka ana daukan waya morning how are you sai ka faɗi damuwanka hello hello ya ce wane wane ne kawai ga fako shi kenan ko assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to abu kaza kaza kaza ko barkan ka dai abu kaza kaza kaza kenan su sun gama ya samu ne za ka samu caji za ka samu 500,000 dubu a dunkule su hajji ka samu haka richard card sai ka kara da gari babban gari gaba ɗaya wanda yake da cigaba amma ba za ka samu richard card din ɗari biyar ba amma mu yanzu haka yanka fita bayan masallacin da za ka samu na dubu ɗaya ma ba na ɗari biyar ba to shi yasa a kiyatin da aka yi sai aka samu kamfanonin waya a najeriya suna samun riba wanda ya wuce hankali sannan ga wanda zaka buga ka je yana cas cas cas kuma sun cire kudin ka a ka'idan doka wannan din nan da sai sun biya ka za su ma haramun ne suke ci kwarai da gaske ko ka buga ba ka ji ko ba a jinka kuma an cire kudi saboda haka za a ga manyan mutane a waɗancan ƙasashe sai ga mutum ya sayi restart card na naira nawa na naira goma ko na naira ashirin a najeriya ko an ka gana sai na naira goma ko naira ashirin to yara ne akwai ma na naira goma kuwa akwai dai na hamsin ko eh hamsin ma yara ne eh akwai ok an samu na ashirin ko to sun yi ma wani layi ne na naira goma eh, kun gani to amma can ayin kasa naira goma za a yi za ka daɗe kana yi Da su ko saudiya in ka je ka a baka na goma sai su kalle ka balle riyal ɗari za su ce wata har ka gama aikin hajji amma sai ga mutum ya sa na riyal ɗari ya buga ma kowa a gida ya cinye kafin ya dawo ya ci riyal ɗari biyar a waya riyal biyar a cikin waya kuwa yana kusa daidai da dubu hamsin na najeriya kwana 25 haka ke naira dubu hamsin saboda ba mu iya waya ba ya sa kowane kamfani ya zo zai bude a najeriya din yana cin kasuwa kuma abinda zai baka mamaki za ga wani yana fama fa da ne amma kuma yana da waya yana fama da ne amma yana da waya baka da account a banki baka da hannun jari a babban kamfani baka business din komai wani lokaci gishirin naira ishirin ma sai kun yi rikici da iyalinka amma kana da waya yana samun kudi sai loda a waya maimakon ya loda a tukunyen gidansa to a yi taka zanzan ba wayan kushe wayan ne gaba ɗaya ba amma dai akwai yadda ake amfani da shi dalilin da ya sa yanzu duk waɗanda suka gane ma suke amfani da mai da text message sun yafi sauki kama za ga wani zai ta bugo maka sau goma baka ɗauka ba zai ta yana ta bugowa ba baka ɗauka ba wani baya zai maka sai ce yana eh, gani na wani abu ne kai text message in kayi ta ta yi banyi abin ta ke shikenan ban da lokacin da zan saurare ka eh in kai text message za a iya baka amsa ko yaushe hmm, kuma ya jan kudi da mutumin da yake alola sai ya bar alola ya dauki waya ya ta amsa waya sai da duk gaɓoɓinsa suka bushe sannan sai dawo ya dawo kan alola zai yi ba zai yi ba an samu rarrabewa wa na nuhu samaniya na'am za mu yi ci gaba wa na nuhu samaniya sunnonin alola guda takwas ne farilai guda takwas sunnoni guda takwas na al'ula na farko gasalar ledai ne kabla iskali hima fil'ina mutum ya wanke hannunsa kafin ya shigar da shi cikin abin alola kusan mutanen da su sukan yi alola ne a cikin abu wanda yake buɗe to idan abu yana buɗe ba a tankwasa ki. tankwasa ki yana da wahala an ka tankwasa ki sai ruwan ya zube gaba daya to ya za ka yi ka san da hikiman da za ka yi ka wanke hannunka wani abin da malam ya faɗa a nan ya kawo ki a layin sunnoni waɗansu malamai suka ce farilla ne don annabi ya ce dole mutum ya yi ya ce baka san ina hannunka ya kwana ba to yanzu ma yadda ake hannu da mutane kana ta hannu da mutane ka je ka tsunduma wani ya wanke kashinsa bai wanke da kyau ba wani ya sa a hancinsa ya mummurku sama jinansa wani ya sa a cikin wandonsa ya yi susa ya sosa can ya sosa can eh kuma mutanen da za ga mutum ya ci abinci idan ya ci abinci da miyan kuka da mai gama su tsudewa sai ya mulke hannun gaba ɗaya ba zai wanke ba in kuka yi hannu da ki kuma ya kama ka sosai Eh, to ka gani to balle kuma a ce in cikin dare ne to lokacin da hannunkan na yake baka san yana ta jujjuyawa ba yana iya yiwa ma yana ajiye akwai wani bera ya zo ya gama shinshi na hannunka ya gaggama sussu da hannunka kana ta min shari Ya sa aka ce to ka wanke hannun kafin ka shigar da shi ciki a nan mala ya kawo sunna ne amma wasu malamai suna kawo dole ne wa yanwi bi gaslihima at-ta'abbuda malai yace sai ya kudu saniyar na bautan Allah wancan kuma na farilla wannan na bautan Allah shine wasu malamai suka ce niyoyin yi yawa guda ɗaya kawai yake yi in kai niyya farkon alola kai niyyan alola a cikin zuciyarka shikenan magana ta kai wa yaghsilu kulla wahidatin ala hidatiha kuma zai wanke kowane hannu bisa iyaka tun da farko idan mutum zai wanke wuyan hannu ne zai yi zai wanke daidai wuyan hannu ne in ka wuce wuyan hannu kai laifi talatan kuma zai wanke sau uku yasa duk wanda ya kara sama da uku to faqad zalama aw taga sai dai idan wani wanki bai wanku ba saboda haka wankewa na alola ko dai kai ɗaya ɗaya ko kai biyu ko kai uku ko amma babu hurhudu in ka yi hurhudu to ka zama ɗan ta'adda sun ka ketare iyaka a saniya na biyu su kurkuren baki wa hiya idkhalul ma'i fil ne shine mutum ya shigar da ruwa cikin hancinsa cikin bakinsa summa yukaddiduhu sannan sai ya girgiza ki ya kurkure ki bayan mutu ku ya tofar da shi ne kurkuren baki a salita na uku a alistin shaku shekawa wa huwa jazgul fi ne jan ruwa bi nafsihi da kansa ko bi fasihi da numfakinsa da dakile an fi hiyar shiga cikin hancinsa ashe ba turawa ke yi ba in ka sake sai ka sheka shi yasa yake son idan ba azumi kake yi ba ka sheka sosai amma yadda ba za ka faru ba saboda wannan ruwan da yake shiga in ya shiga ka fate to yana wanke maka hanci ba sai ka sa hannun kana kwakwa kulewa ba a rabia na hudu al-listin taru fatewa wa huwa dab'ul ma shine tun kudo ruwa min al'amfi daga hanci bi nafasihi da numfashinsa ma a ja'al sababa tare da sanya manuniya wal ifham da babban yatsa min yadihi al a hannunsa na haguna ala afihi bisa harcinsa sai ya matse sai ya fato din yafi don in baka matse ba to zai wahala ya fato gaba daya wa yubaligu ghayru sa'imi ana son ya kai matuka wajen kekawa da fatewa amma banda mai azumi fil madmada wajen kurkuren baki wallin da shekawa da kuma fashewa wala abdalu abin da ya fi ga masabar malikiya hanya ta tamatma da bi salati barafati mutum ya kurkura bakinsa da kamfata uku sun ma ya sanki eh, ko bi salati barafati sa'annan sai ya sheka ya face da kamfata uku ya zama nawa shida alhali wani nasi ya gwada cewa idan ka ɗiba za ka kurkure ka sheka lokaci guda in ka sake ɗibawa za ka kurkure ka sheka lokaci guda in ka sake ɗibawa za ka kurkure ka sheka ka face lokaci guda ka ga kamfatan sau uku ne amma ka kurkure ka tofar ka sheka ka ainihin shi ma tofar da shi sau nawa kowanne ka yi shi sau uku na'am alkhamisa sunna ta biyar masul ne shafan kunnuwa zahirihima wa batinihima cikinsu da wajensu yan yutkila sabba bataihi ya shigar da manunansa fi simakaihi a ramukan kunnuwansa wa ya ja'alu ibhamaihi ya sanya babban yatsa ala zahirihima a bisa wajen wannan ma na ce sai dai kuma can baya mun fada ai mun ambaci shafan kai wasu malamai suka ce da shafan kai da shafan kunne lokaci guda ke saboda haka in ka zo shi yasa a wajen su shafan kunnuwa farillar saboda yana bin shafan kai amma kayan ga masafar malikiya a raba wancan daban wannan daban a sadisa suna ta shida ta jididul ma'i sabunta ruwa limasil uzunai ne ga shafan kunnuwa wanda a bayan mun ambata mun ce idan ka zo idan ka abin nan ka hada duka biyu shi kenan to amma nan ka sabunta ruwa wato ainihin sunna ce a sabi'a na bakwai raddul yadaini fi masirati wajen shafan kai a dawo da hannaye don wani ya tafi da shi ba zai dawo ba to ka dawo din sunna ce eh ka dawo sunna ce saboda haka idan ka kai kai farilla dawo kuma sunna asamina sunna ta takwas ta ƙarke tartibu fara'idihi jeran tafadillai kaman wanne kenan wanne ne jeran tafadillai wanke fiska wanke damasu da shafan kai da wanke kafa da cuttuɗawa da gaggautawa da jerantawa eh wannan daman farillan alola guda bakwai ne na ɗaya wanke fiska na biyu shine abin da malai kawo ma eh a jere to amma abin da malaman suke cewa shine wa tartibu wudu'ihi da ta alolan sunnan annabi ne idan ka saba kai gandaci ba farayi da shi bane kawai domin saboda me annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da zai karantar da alola a gaban mutane ya zauna ya alola ya ce haka za ku ringa yi ya ce yadda ka gana ya alola to haka za ku ringa yi shi sa ya wanke sau ɗaya ya wanke sau biyu ya wanke sau uku kuma duk lokacin da annabi zai fara alola zai wanke hannunsa idan ya wanke hannu zai kurkure baki sai ke karuwa a hanci zai face sannan zai wanke fiska zai wanke damatsunsa hannayensa kenan zai kafi kansa ya dawo da ke sannan kuma ya hada da kunne sannan kuma ya wanke ainihin kafafuwansa abinda yake haka a jere saboda haka duk wanda ya zo da zai fara alola sai ya fara wanke fiska sai ta yi abinda alkur'ani ya fara ke shi sa kur'ani yuna aka ce yanzu za su yi alola kamata ya su fara wanke fiska za su abin nan da an ce ku fara wanke fiska kuma babu magana niyya da hadisi ne ya ce inna mala amalu bin niyya mala amalu bin sai a zo a fara wanke fiska to wani ma sai ya wanke fiska bayan ya wanke fiska sai ya wanke hannu zuwa wuyan hannu bayan ya wanke sai ya shafi kunne bayan ya shafi kunne sai ya wanke kafa bayan ya wanke kafa haba sai ka ce matsafi to shi yasa aka ce wa tartibu wudu'ihi la tartibu fara'idihi jeranta alolan sunna ce ta manzon Allah ba jeranta farillan alwala ba saboda an aka ce jeran ta farillan alwala to na baya ana yi juya su kenan dan ka zo sai ka sheka ka face sai kurkure baki sai ka tofar sai kuma ka wanke hannu ka kai akasi kenan mafiya yawa matsafa su ne suke yin haka dun wani zai juya al'amari ma wani yana son ya juya al'amari ma wani yaje da wafi ga dakin kaba maimakon ana tafiya ana sanya dakin kaba hannun hagu na shi zai sa dakin kaba hannun dama ana tafiya ta nan shi kuma yana tafiya ta nan yana yi yana kiran sunan mutumin waye Allah ya hargiza masa al'amarinsa kuma shi mutumin ka kalle ki shi da yake yin wannan an biya ki yana yi ma wani shi karan kansa a hargitse yake wato Allah ya hargiza ki tun a nan duniya eh haka ma safa da marwa za a je inna safa wal marwa ta min sha'irillah daga safa ake farawa a je marwa shi daga marwa zai fara yi safa a juye inda jama'a suke tafiya ki kuma yana dawa da yake akwai cinkoson sai a dauka wucewa ne ba wanda zai yi makin dinsa ba wanda zai yi makin dinsa saboda yawan jama'a to Allah ya kyauta ala yi hali duk abinda annabi ya karantar yace ga yadda za a yi inda ba ya bada dama ya ce a canza ba to ba a canzawa inda kana son ka rike karantarwar annabi to ka zaya nan tambihun shi ne darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kukure, Allah ya gafarta mana سبحانك bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mean, I'll put people in the right.